Assalamu alaikum a kasar Nijar fa sojojin Faransa da na kasar Nijar sun gano ton ɗaya da rabi na muggan ƙwayoyi hadda makamai a wani hari da suka kai a can arewacin Nijar. A kasar Libya wa gwamnati ta kori ma'aikatan 'yan kasar Masar ɗari da 192 waɗanda ba su da takardun zaman kasar daga birnin Misrata zuwa Misra Bari mu je a Switzerland inda kungiyar lafiya ta duniya WHO ta kafa asusun dala miliyan 100 domin tinkara rikicin nan gaba kamar annobar cutar Ebola. In mun tafi a Kenya an yi makonni ana tabka ruwan sama sosai a birnin Nairobi da wajen birnin da suka haddasa ambaliyar ruwa. a ƙarshe ivory coast birnin abijan babban birnin ƙasar ya buɗe masana'antar ta farko ta yin cokolati assalamu alaikum